fafata da ake a gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya na shekara 2018 a can kasar rasha a matakin wasan rukuni zagaye na uku wanda shine zagayen karshe a bangaren rukunin a jiya a rukunin a masu masaukin baki sun sha kashi wato rashi a hannun kungiyar kwallon kafa ta kasar Uruguay da kwallo uku da nema har ila yau a wannan rukuni kasar Saudi Arabia ta doke kasar Masar da kwallo biyu da daya idan muka dawo rukunin ba kuwa Spain sun tashi can jaras biyu da biyu tsakanin da Morocco sai kungiyar kwallon kafa ta kasar Iran da suka yi kunnen doki daya da daya tsakanin da Portugal an samu nasarar jefa kwallaye casain da tara a raga inda aka haramta guda biyu inda aka ba da katin gargadi guda ɗari da sha bakwai aka ba da jan kaji sati guda uku an samu bugun daga kai sai mai tsaron gida guda 21 inda aka samu nasarar jefa guda 16 a cikin 21 guda biyar ko an barar da su ciki har da wanda dan wasan Portugal Cristiano Ronaldo ya barar a wasan da suka yi da kungiyar kwallon kafa ta kasar Iran kasar a kungiyar kwallon kafa ta ingila ko ita take dan wasan da ya fi zurara kwallo a raga wato hurricane mai kwallo biyar sai cristiano ronaldo da lukaku wanda suke da kwallo huru hudu A yau kuma za a ci gaba da fafata inda kasar Australia a rukunin E za su fafata da kasar Peru, Denmark kuwa suna tare da kasar Faransa ne da misalin karfe uku na rana agogon Najeriya a rukunin da kuwa tawagar Najeriya ne za su fafata da kasar Argentina wasan da zai dau hankali a yanzu haka. Kasar Iceland za su barje gumi ne da kasar Croatia. A yanzu haka dai jimillan kasashe guda shida ne kacal a cikin talatin da biyu suka samu nasarar zuwa zagayen gaba kungiyoyin kasashen sun hada da kasar Rasha masu masaukin baki sai kasar uruguay da kasar faransa wanda ya hada da kasar croatia sai kasar ingila tare da kasar belgium wanda suka samu hayewa a wanda ko suka fice daga gasa akwai kungiyoyin kasashe guda takwas wanda suka hada da kasar saudi arabia da kasar masar sai kasar poland sauran kungiyar sun hada da costa rica da kasar tunisia da kasar peru sai kasar panama da kasar morocco wayannan su ne kungiyoyin da suka fice daga gasar ta cin kofin kwallon kafa ta duniya inda sauran za a ci gaba da fafatawa a yau din iya abin da ya sauwaka kenan daga nan dandalin BOA huta huta lafiya.